بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجهرون لا تجهروا اليوم إنكم إنا لا تنصرون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 da arba'in da shidda bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna yin cikin suratul Safat jiya mun tsaya aya ta ɗari da arba'in da shidda yau za mu tashi ta ɗari da arba'in da bakwai wa arsalnahu ila bi ati alfin aw yazidun amma kuma mu karanta mana wa inna yunus la min mursalin a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم الرجيم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين طيب وأن kissa النبي عليه السلام wadda ita muka tsaya a kan tajiya kuma ita ce kista ta ƙarshe a cikin kisoshin da Allah ya kawo muna a cikin wannan sura mun karanta kista annabi nuhu mun karanta ta annabi ibrahim mun karanta isma'il isa mun karanta annabi musa da harun mun karanta annabi ilyas sannan muka karanta annabi yunus wani su ne annabawan da Allah ya ba mu labarin su kuma a kowane cikinsu sai mu ga kyakkyawan ƙarshe yana kasancewa ga annabin saɓanin mutane shi da suka karyata shi a jiya a cikin kisa annabi yunus mun karanta cewa na ko annabi yunus manzo ne manzon allah ne ya je ya kira mutane na yi zuwa ga allah ba su ansa ba sai ya tafi ba da izinin allah ba sai ya tafi ya yi fushi ya tafi aka shiga cikin jirgin ruwa ya shiga cikin jirgin ruwa da jama'a jirgin ruwa ya fara tangal-tangal aka nemi a yi ƙuri'a a ta fada gare shi har so uku sannan ya yarda na uku jama'a suka yarda aka sa shi cikin ruwa da aka jefa cikin ruwa sai Allah ya sa kifi ya haɗe annabi Yunus alaihi salam ko wasu ruwayoyi da cewa wani kifi ya koma haɗe wannan kifin sai kasance a cikin tsananin ifin volumat kenan cikin tsananin duhu ya kira Allah Allah ya tabbatar muna don a da can yana kiran shi da yana waje don shi Allah ya fitar da shi ya fitar da shi a yanzu a cikin abin da mun faɗi ba jiya shine wannan yana halatta yin ƙuri'a ga abin da ake jayayya idan da wani da wani ana jayayya abu kaza to yana halatta a yi ƙuri'a sai a ɗauki wanda ƙuri'a ta faɗa ba haka annabi sassa ya kasance idan zai tafiya da matan shi yakan yi ƙuri'a wadda ƙuri'a ta ta fito sai a tafi da ita za ka ƙuri'a hanya ce wadda shari'a ta yarda da ita wajen walwale matsaloli wajen walwale jayayya abu guda ne dole sai wannan ko wannan don haka wannan bai saki ba wannan bai saki ba sai a ci yi ƙuri'a an yi ƙuri'a duk wanda ya faɗa sai a ce ya ɗauki wannan rabu sannan cikin wannan lissa ta annabi yunus akwai irtikabu a kafin barraini wanda yake wannan abu ne sananne a dukkan shari'o'i ba abu ne wanda yake banta daga wannan shari'a yanzu ga annabi yunus da shi da mutane da yawa cikin jirgin ruwa jirgin ruwa zai nuke da ya nuke a yi hasara kowa da kowa Har na farko sai a yi ƙuri'a za ka ake an ɗauki wani kawai akan zalunci wanda ƙuri'a ta faɗa ma to a irin waɗanda abubuwa ake ƙuri'a sai a jefa shi na biyu a yadda a jefa mutum ɗaya ya fi jirgin ya nuɗe da kowa da kowa wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci da kamata mu fahimta idan mun fahimce shi lamura da yawa za su yi sauƙi ba ko da yaushe ba ne ake samun abin da shi a daidai a tafi a'a wani lokaci za a ba a ga menene maslaha sai an yi banna sannan aka kaiwa ga abin da yake shi a daidai ba ka yanzu sai an yi banna miya banna ta ɗauki ɗaya daga cikin wanda a cikin jirgin ruwan nan an jefa cikin jirgin ruwa ko kifi ya canja shi ko ya nutse ko ya halaka don me domin jirgin sai samu balance zai kasance sauran mutanen ba su kera ba hakan lamarin yake kuma wannan ka'ida ta shari'a ce haka ake tafiyar da ita akan wannan ka'ida ta shari'a ake yin boko a Najeriya a boko akwai haɗuwan maza da mata a boko akwai karanta abinda ba daidai ba ne amma an ce musulmi kai yayi to ba za a samar da likita musulmi ba ba za a samar da ɗan sanda musulmi ba ba za a samar da soja musulmi ba ba za a samar da kwas jami'an gwamna musulmi ba Ɓannar da za ta auku ga musulmi ta rashin samun wannan ta fi yawa bisa ga ɓannar da ake wajen boko ina fatan mun fahimta ko to duk wani abu da ya zo wannan ka'ida ce ikitabu haqqu zaraini ikitabu haqqu zaraini wajibin hawan zarar cuta wadda ta zama ƙarama, to wajibi ne na shari'a domin a kukuta daga cuta wadda take babba a cikin suratul kafi Allah ya ba labarin annabi Musa da sirri suka zo ya sa aka sare jirgin kasa domin akwai wani sarki a kudu na safinatin gasba zai zo duk jirgin kasa da ya gani mai kyawu zai an shi to da an shi jirgin kasa ga ka hudi na kai ce wannan ya lalace ba an ka yi daga an baka da jirgin kasa wanda yake hudadde ya fi a ɓaci jirgin kasa ya kasance baka da shi gaba ɗaya. don haka jirgin ruwa da kwaci jirgin ruwa gaba daya gara an kwace wanda yake gara an ban maka abinka amma yana da aibu yana da matsala yana da miki za ka dai wannan ka'ida ce babba malamai sun ɗauko ta cikin wannan kisa annabi yunus alaihi salam ga ya an yi koya an yadda a jefa mutum guda cikin ruwa kuma jefa mutum guda cikin ruwa ya fi jirgin ya nutse gaba daya sannan cikin wannan abin da muka koya cikin wannan kisa ta annabi yunus shine cewa mutum yana tafiya ne bisa ga abin da Allah ya tsaye da shi ba a amfani da hankali wajen addini yanzu Allah tabaraka wata'ala ya kama annabi Yunus da cewa sai an jefa cikin cikin kifi domin ya tashi Allah bai ce tashi ba ya tafi Allah bai ce tafi ba za ka mutane suna tsayawa inda Allah ya tsaye da su bai cewa na kira su zuwa ga Allah ba su yi ba don haka na ya fushi na tafi sai Allah ta farko ta ala ya kama shi Allah ya sa cikin cikin kifi domin ba Allah ce ba Allah ce tafi ba za ka mu dinga tsayawa sannan kuma ina mutane ashe Allah yana nufin shiriya da su za ka sai Allah ce bayan ya fito Allah ya san mai ya tsaye ya san mai ya kuwa domin mai domin ya tsibi ganyen ya rufe jiki ne ya fito tsirara cikin cikin kifi sai ya tsibi ganyen ta sai ya rufe jiki ne sannan ya tsibe ta yayi abinci da ita da magani sai Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin sai muka aika shi zuwa ga mutum dubu ɗari auya zidun ko kuma abin da fi mutum dubu ɗari ya zo ga wasu rayu cewa dubu ɗari da ashirin dubu ɗari da talatin daga magabata kamar abdullahi ne abbas da wasansu zaka aka aika shi in alƙarya wata kurni mutum dubu ɗari wasu malamai sun ce wata alƙarya ce daban ba waccan ba waccan sun yi imani wasu malamai suka ce ita dai ce da ya koma ko da ya koma ita sun yi imani saboda kafin ya tafi abinda ya mutu yayi musu alƙawalin azaba cikin kwana uku in ba su imani da shi ba ya san Allah zai karɓa mai sai ya tafi jin tsoron azaba sai sa suka yi imani sai sa suka yi imani da suka yi imani ko da annabi Yunus da dawo sun yi imani sai kasance duk jama'ar da aika shi inda suke sun yi imani sai Allah ce bihi sai suka yi imani da shi mutane annabi Yunus fa mata'nahum ila sai muka jiyar da su daɗi zuwa wani lokaci halakar da su da muka alƙawarin zamu yi ta muka ɗage musu halaka ya kasance imanin su da annabi Yunus ya sa Allah ya ɗage musu halaka kuma kafin wannan al'umma kafin zuma annabi Yunus ba ta wata al'ummar da aka ce za a saukar mu halaka ba sannan aka dakatar da saukar da halakar sai su su ne na farko falaula kana min al ne. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فلولا فلو كانت قرية فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا kafin mutane annabi Yunus ba a taɓa samun wata alƙarya da ta yi imani imani ya amfane ta ba sai annabi Yunus lamma amanu ka shafna annum azabar khizi fil hayatid duniya muka ɗauke musu azabar kasarci a nan rayuwar duniya ta cewa a halakar da su gaba ɗaya wa mata'anahum ila muka jadda su daɗi zuwa wani ɗan lokaci saboda haka mutane annabi Yunus su suka samu wannan na cewa an yi alƙawari za a azabtar da su aka ɗauki azabar shine fa'amanu suka yi imani fa mata'anahum ila muka jadda su daɗi zuwa ɗan lokaci zuwa nan isoshin annabawa sun ƙari cikin wannan sura dama mun ce ta kasu kashi uku kashi na farko yana nuna girman Allah da girman halittun shi na abin da ya halitta wanda shi ke nuna girma ne na mala'iku da aljannu da sama da ƙasa da abin da tsakanin sama da ƙasa da halittun shi daban-daban na taurari da yadda yasa ake jifa mala'iku aljannu da su ne sun tafi sama sai tashe na biyu na surar sai ya ba mu muhawara tsakanin manzanni da kafirai manzannin da aka aiko da wanda mutanen da aka aiko zuwa manzanni da da suka yi ta muhawara kuma ƙarshen lamarin Allah ya bada nasara ga manzanni sai sashi na uku na surar da za mu fara yanzu shi yake magana game da tsarkake Allah daga ƙa'isu daga abubuwan da aka jingina ma Allah wayanda ba su cincinci Allah ba watan surar dukkanin tauhidi take karanta suwa da usulubi daban-daban ka ce Allah yake faktafihim ali rabbikal banatihim ali rabbikal banat wa lahumul banun am khalaqna al malaikata inatha wa hum shahidun Allah ke fastafkihim ka neme su fatawa mutanen maka ka tambayi su ta ce al banatu yanzu ubangijin ka shi 'ya'ya ƴaƴa mata wa lahumul banuna su kuma su adda ƴaƴa maza abinda suka ce mala'iku mata ne kuma ƴaƴan Allah ne to su inda suke suna fifita ƴaƴa maza akan ƴaƴa mata don haka suna ganin cewa haihuwar ƴaƴa mata na kasa ne kuma sun yadda Allah ya halicce su Allah ya halicci mutane Allah ya halicci sama da ƙasa ne Allah ce a tambayi su shin shi Allah ya zaɓa maka ne 'ya'ya mata su ya ba su ya maza am mala’ika mala'ikata inasan ko kuma mun halicci mala'iku a matsayin 'ya'ya mata ne wa hum shahiduna alhali suna gani gaba gare su aka yi halittar bare san mala'iku mata ne su su gaban su aka halicci mala'iku a matsayin ƴaƴa mata kuma so kasance mata ne kuma ƴaƴa mata na Allah ne wannan ba gaskiya bane sai Allah ya ce me ala innahum min ifkihim la yaqulun ala innahum min ifkihim la yaqulun ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين يا يا Allah ya ce Allah ya zaɓi ‘ya'ya mata a kan ‘ya'ya maza bancin ku a da ku a tunaninku ‘ya'ya maza sun fi ‘ya'ya mata shi ne an ƙafal bana ce alalbani ma na kai hukumu damun ta ya kuke wannan ɗanyen hukunci ku ce ga abin da ya fi amma kuma Allah shi ga abin da ya ɗauka Allah ya ɗauki abin da ke da tawaya ala innahum min ifkihim la yaquluna walada Allah wa innahum lakazibun asfa al-bayati ala al ma lakum kayfa tahkumun afala tadhakkarun shi yanzu ba za ku tuna ba afa afaqakum rabbukum bil banina wattakhadha min al malaikati inasa yanzu Allah ya zaɓa muku ku ƴaƴa maza ya an mu kai ne ƴaƴa mata asali Allah baya buƙatar ƴaƴa Allah baya buƙatar haihuwa to bane a ce ya bukaci ƴaƴa mata Allah bai bukaci haihuwa ba ku da ka waya da tawaya kuka bukata a ce kun haihu don shi ke buƙatar ƴaƴa maza domin su taimaka muku asalin tunanin haihuwa tunanin ne na ƙasa da tawaya mutum yana son ya haihu domin in ya tsufa ya fala tazakkarun shi yanzu ba za ku yi tunani ku gane wannan ba daidai ba ne amlakun lakum mubi amlakun am mubi fa'atu bi kita bi kun in kuntum da duk wanda ya da hujja to aka yi karanta daga littafi in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke ki kuzo da tafi hujja ku a rubuce ku ce tafan da aka sauka kafin ka ne na wanda suka gabatar, na annabawan da suka wuce suka gaya mana cewa Allah yana da 'ya'ya kuma Allah yana haihuwa kuma Allah 'ya'ya mata gare shi to in ba ku da ita to wannan ƙarya ne wa innahum lakadibuna ya tabbata cewa mutanen makka ƙarya suke sai Allah ya ce waje alubayyahu وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين الله يقول وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا tsakanin سنة da شد الجنة سنة ملائكة ana ce musu jinna don koyi su ba a ganin su aljannu shi ma ake ce musu duk abin da ya haɗa jimun da nunun ina nuna abinda abu ake cewa ɗan jariri yana cikin cikin mahaifiyata, in ba a gani na yi a ce aljanna ko dai waccan aljanna da mu gani ba ko kuma fadama wadda aka rufe da bishiyoyi da ba a gani abin da a cikin sutura a ce aljani domin ba a gani shi duk abin da ya haɗa da jinin da jimun da nunun yana nufin abin da ba a gani shine Allah ce waje alhubainahu wa bainal jinnati nasaba su mutanen makka sun sanya nasaba tsakanin Allah da mala'iku wala qad alimatil jinnatu haqiqa su mala'iku sun sani innahum la mukhbaruna su wadancan da suka yi wannan kirkirin kaya za a sa su cikin wutar jahannama wannan shine fasara mafi girma wadda malamai suka yi akwai wata fassara ta biyu waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba su mutanen makka sun sanya nasaba tsakanin Allah da aljannu cewa suka yi wasu ne cikin aljannu sai kasance Allah tabaraka wa ta'ala amma ya kuluna cewa ya koye su sai aka samar da mala'iku laka mala'iku iyan Allah ne suwa iyayen su mala'ika aljannu iyayen su sai Allah ya ce waje an bayyana wa bayyana jinnati saba, mutanen makka sun sanya nasaba dangantaka tsakanin Allah da aljannu wala kad alimatu jinnatu su aljannu da suka yi taurin kai sun sani innahum lamubarun cewa su za a cigo da su cikin wutar jahannama a wannan fasara ta biyu sai lamirin ah, innahum ya koma ga lamirin hum ya koma ga su aljannu amma dai wanda ta tabbata mu hakika su mala'iku sun sani innahum lambarun su wa'ancan mutanen da suka yi wannan ƙaryan karya, cewa za a kawo su cikin wutar jahannama za a halitto da su cikin wuta sai Allah ce subhanallahi amma sarki ya tabbatar ma Allah daga abin da suke siffanta shi wannan siffofin da suka yi mai na cewa ya haihu ƴaƴa ne ƴaƴa ko ƴaƴa mata ko ƴaƴa mata duk Allah baya bukatar su Allah ya tsayi da kanshi Allah ya wadatu da kanshi don haka ma antum alaihi bifatilina wannan abin da ka zo da shi bai sai ka da mutane ba illa man huwa salih jale sai wanda shi da ma an da mai shigo ta jahannama shi da zai bin su sai kasance kullum mu yasa ulima ko lika kalahu kuwa ya ji in abin da aka halitta mai sai kasance abin da sai kama hankali ba abin da sai kama tunani ba ya sa wani ya inda Allah ya aje shi wasu mala'iku suna sama ta farko wasu suna sama ta biyu wasu suna sama ta uku wanda a sama ta farko ba su wucewa zuwa sama ta biyu wanda a sama ta biyu ba su saukowa zuwa sama ta farko shi ne wa ma na illa lahu maqamun ma'lum babu wani cikin mu sai yana da wani matsaya sananna wanda nan aka ce ya tsaya hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yace affatis samau wa qalaha anta ubba sama ta cika ta ta ta bace kuma ya cincinta ta cika ta bace saboda me sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce laita fiha mawdu'u qadami babu inda aka iya da kafa illa alaihi malakun raki'un aw sajidun ba ce akwai mala'ika yana ruku'i ko sujuda zaka nan an ka tsaye tsaye kamar da muka faɗi farkon sura mala'iku sama suke aljannu kasa suke zaka kowane mala'iki inda yake sama ba yawo suke ba a sarari kamar da ɗan adam ya tashi da wannan unguwa ya koma wannan unguwa kamar da tsuntsaye a sararin sama su yi nan kamar da aljannu su kai su kawo a'a Kuma ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu ɗaya daga cikin mafaci na da wani bagire wanda aka sani na aka ce in mala'ika jibril da neman wani ya san inda wani yake zai ce wani yana sama ta uku wane cikin mala'iku yana sama ta biyu wane shi an ka wakala da ɗiban rai wane shi an ka wakala da busa kaho wane shi an ka wakala da saukar da ruwa wane shi an ka wakala da rubuta aikin bayi wane shi an ka wakala da tambayar kabari wane shi an ka wakala da tsaron aljanna wane shi an ka wakala da tsaron wuta shine wa malinna illa lahu maqamun ma'lum babu ɗaya daga cikin face da bagire sananne inda aka ajiye shi bai wuce nan sai mala'iku suka ci gaba da cewa wa inna la nahnu safu mu ne fa masu yin sahu sahu din nan fa inda aka aje mu nan muke yin sahu sahu asar sun zo cewa a da baban matsala sassan da ba a daidaita sahu da aka saukar da wannan ayar kamar yadda ya zo daga ibn jurai daga walid bin abdullahi bin abi mujib yace kanu la yakufuna fi salati sun kasance sahabbai ba su yin sahu sahu a sallah hatta nazalat har sai da wannan aya ta sauka wa inna la nahnu hakika mu ne masu yin sahu da aka tabbatar da mala'iku suka ce suke yin sahu fa sai mutane su ma suka dinga yin sahu kamar yadda mala'iku suke yin sahu kamun karanta a baya annabi sosai ya ce billa ala nasi bi salatin an fifita mu akan mutane da abubuwa guda uku cikinsu. ju'ilat na ka sufufil mala'ika an sanya sahunmu kamar sahun mala'iku haka na sayyidina Umar radiyallahu anhu yakan karanta wannan aya idan aka tashi ba da sallah kamar yadda yazo daga Abu na yazo cikin zo cikin Ibn Kibban ya ruwaito shi da wasu wasunsu cewa an tashi sallah sayyidina Umar annu ya yace kana Umar idza uqimatis salatu na Umar ya kasance idan aka yi iqamar sallah istaqbalan nasa bi wajhihi sai ya fuskanci mutane da fuska sai kuma qala sai ya qimu sufufakum ku daidaita sahunku wasu ku daidaita kiyaman kuna tsaye yuridu Allahu bikun hudan hudal mala'ika Allah yana san ya shiryar da ku kamar yadda mala'iku suka shirya suka ce umma yaqulu sannan sai umma yace radiyallahu anhu wa inna la nahnu safun mala'iku suna cewa lalle mu kai sahu gaban ubangijinku ta'akhkhar ya fulan sai na umma ya kokin sai kasance cikin abin da ke kawo saɓani a cikin unguwa a cikin al'umma shi ne rashin daidaita sahu sai ya sa sai ga wani ya yi malafi wani ya yi malafi sai kasance an kawo saɓani cikin al'umma amma daidaita sahu wajibi ne daidaita sahu kuma yana kawo daidaituwa tsakanin al'umma kuma koyi ne kuma koyi ne da mala'iku za ka suka ce wa inna lana mune mu ne ke yin sahu sahu wa inna la nahnu al-musabbihuna muke yin tasbihi muke tsarkake Allah duk inda muke mala'iku tasbihi suke tsarkake Allah suke wasu su sujuda suke yi wasu su ruku'i suke yi la ya'suna Allah ma amarahu ba su saba ma Allah ga abin da ya umurce su watan Allah ya kawo wannan domin ya nuna su wala sun miƙa wuya ba irin ku suke mutanen Makka da ke da kangara ba har kangara kuka wuce ku ku laƙa zuwa gare su ku ce ƴaƴan Allah ne ku ce mata ne wannan gabatin ku aka ji su gabatin ku? su cewa suke mu ne waɗanda muka miƙa wuya ga Allah mu muka yi sahu sahu ga Allah mu ko da yaushe ake mu shine tsakaki Allah shine wa inna la nahnu safuna wa inna la nahnu musabbihuna malamai suka ce cikin nan ma akwai abin da ke nuna girman Allah surar gaba ɗaya tana nuna girman Allah ne na tauhidi nuna girman Allah ga mala'iku sun yi sahu sahu kuma sun ce mu iyakan mu mu yi sahu sahu mu iyakan mu mu yi tasbihi mu kowane mu bai wucewa daga inda aka ajiye shi wa ma na illa lahu maqamun ma'lum kowa inda aka sai ne yake tsayawa yanzu su mutanen makka su suna ganin girman mala'iku ne don suke nasarta su ga cewa 'ya'yan Allah ne duk abin da ake nasarta da Allah ana ganin girma ne don shi ko da fara da kace annabi isa dan Allah ne girmama shi suke yi su ma mala'iku ganin girman su ma mutanen maka ganin girman mala'iku suke yi to sai Allah ya ce a gaya musu da mala'iku suke kankantar da kai ga Allah su cewa suka inda aka aje mu ba mu kadawa ne cewa suka yi musa musa muke cewa suka yi musa kawai muke wa Allah mu ba mu isa mu yi ba sai abin da aka samu to nuna ma mutanen makka haka to yana ƙara nuna musu girman Allah Allah ya wuce da kuke tunani nai kun daga mala'iku da yawa da kuke musu yayan Allah ne kun yi kusa kusa da Allah kuna nuna cewa Allah wa ja'alu bainahu wa bainal jannati nasaba in sanya wani nasaba tsakanin Allah da mala'iku to ba haka bane mala'iku bayi ne wanda ba su iya wuce inda aka ce su tsaya mala'iku bayi ne masu yin sahu sahu mala'iku bayi ne masu tasbihi ga Allah sai Allah ya ci gaba da cewa mai wa'in kanu la yaqulu wa in kanu la yaqulun law anna indana dhikran min al-awwalin lakunna ibadallahi al-mukhlasin akafa bihi فكفروا به فسوف يعلمون وإن كانوا لا يقولون yaquluna duk da mutanen makka sun kasance suna cewa wata mutanen makka kafin a aika annabi sallallahu suna makwabtaka da mutanen madina suna jin cewa mutanen madina suna da littafi suna jin cewa mutanen madina an aiko musu manzo suna jin cewa mutanen madina suna da wani aji suna da wani girma fiye da su mutanen makka wa sai suka dinga cewa wa'in kanu la yaqulun duk da fa'in na mutane maka masu wannan kangara suna nasarta ma Allah iya suna kin biyan manzo sun kasance suna cewa law anna indana dhikran min al-awwalina damuna da ambato irin wanda aka kuma mutanen farko irin abin da mutanen madina ke karantawa suna cewa littafi ne daga Allah ga abin da aka ce an ba da labarin mutanen da suka wuce an ba da labarin mutanen da za su zo damuna da irin wannan littafi la kunna ibadallahi al-mukhlasin da mun zan bayin Allah wanda aka tsarkake da mu za mu yi aikin da za mu zan tsarkake ku za mu yi aikin da za mu fi waɗancan haka so kasance suna yi amma da aka aika musu manzo fa fa kafaru bihi sai suka kafirce mai suka musulce mai fa saufa ya'lamuna Allah yake da sannu za su sani zaka da da ya sauki mutum ya cika baki yace inda ni aka ba irin dukiyar wani inda ni aka ba irin bukamin wani inda ni aka ba irin ilmin wani inda ni aka ba irin karbuwar wani wajen sai an jarabta shi sai ga ashe ba haka bane yanzu mutane makka ne suke faɗi da mu an ka ba kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba da mu an ka ba irin an bato irin na mutanen farko la kunna ibadallahi mukhlasin da mun kasance bayan Allah wa'inda za a tsarkakewa da za mu bi Allah yau a ce mu manzo yau a ce mu ajja littafi sai Allah da tashi sai ya aiko musu manzo wanda ya fi manzon da mutanen da an madina lokacin suke alfahari da shi littafi wanda ya fi littafin da yahuda ke alfahari da shi amma ne ya ƙaƙi ba fa kafaru sai suka kafirce suka kafirce wannan littafin Allah ya ce fa kafaru bihi fa sofa ya Allah sannu suka ce wannan tafin da sannu za su sani da sannu za ku kankana za ku kankana kudar su sai Allah ce wanda ba mu labari yake wala qad sabaq wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahum al المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون sai Allah ya ce wala karshe baka kalimatu tunani li ibadina mursale hakika kaliman mu ta rigaya ga bayin manzanni cewa la'azlibanna ana wa rusuli Allah ya ce lalle zan samu nasara ni da manzanni na ga na gaya muku haka Zaka Allah ya ga ya tabbatar ma manzanni cewa fa su za su nasara shine wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin hakika kalimar mu ta riga ya ga bayan mu manzanni innahum lahumul mansurun lalle su ne waɗanda za su samu nasara zaka ana bugawa tsakanin kafirai da musulmi tsakanin annabawa da manzanni da waɗanda aka aiko su gare su wata ran ayiwar gada wata ran ma samu nasara amma ƙarshe dai to muminai manzanni su Allah ya zaba su Allah zai ba nasara duk da akwai manzannin da aka ko aka kashe su to amma dai arshin lamari su za su nasara ya an je ranar tashi alkiyama in an je aljanna in an je inda waɗancan za su ciji suke da sun sani da sun biyayya ga waɗannan manzanni zaka Allah ya ce kalimar mu ta rigaya ga bayan mu manzanni innahum lahum mansurun lalle su ne waɗanda za a nakartar suwa na shi annabi sallallahu da mushrikan makka suka ji suka ce ya rasulullah da mu'minai a makka suka ji suka ce ya rasulullah ayi muna addu'a ga abin da muke ciki na wahala na bala'i sai ya ce ku yi hakuri waɗanda a gabanin ku an kasancewa ana zuwa da ɗayan su a tsaga shi da zartu a raba shi biyu amma kuma wannan bai kau da shi daga tsayawa ga tauhidin Allah ba yace lalle Allah zai cika wannan al'amarin sai mutum ya tafi daga san'ana zuwa yaman ba abin da yake jin tsoro sai Allah da kuma daga makka zuwa san'ana da ke cikin yaman ba ya tsoron komai sai Allah da kuma tura ko kuma tarkeci akan dabbobi ne wata Allah zai cika wannan al'amari zai tabbatar da wannan al'amari musulunci zai samu galaba zai samu nasara da za a zamar da zaman lafiya da ku daga addinin suna suna jin tsoro cikin makka za ku kai za ku yi tafiya zuwa yaman za ku yi tafiya zuwa garuruwa da yawa za ku samu zaman lafiya da kwanciyar hankali domin Allah ya tabbatar da cewa shi ke da nasara shi da manzannin shi shi shine innahum lahumul mansurun lalle su ne waɗanda Allah zai ba nasara ko yanzu aka fafata tsakanin gaskiya da ƙarya ba dole ba ne sai gaskiya ta yi kaye nan take amma dai ƙarshen lamari to gaskiya ita za ta rinjaye na ka zai yi a fafata tsakanin ƙarya da gaskiya yau sai kasance cewa ƙarya ta yi nasara yau ko kuma mai ƙarya an bashi an ce shi ya ci a kotu ko shi adda 'yan sanda ko shi adda kuɗi ko shi adda jama'a sai ga yawa wanda adda gaskiya dariya ba haka lamarin yake ba kwana a tashi gaskiya za ta yi halinta Allah ya ce innahum lahumul mansurun lalle su manzannin mu mun tabbatar musu suna su nasara wa inna jundana lahumul ghalibun kuma rundunonin mu na wa'inda manzanni ke zuwa da su yaki rundunonin mu na mala'iku da suke zuwa su taimaki mu'mine wajen yaki lalle su ka samun galaba su ka samun nasara fatawalla anhum hatta fatawalla anhum hatta hin وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين أي سألة فتولى عنهم حتى حين dan juya ka ba su san lokaci juya da gare su zuwa wani lokaci ba kayi naka kayi musu wa'azi kayi musu gargadi ka karanta musu ayoyi an nuna musu ayoyi don haka walla juya ka basu wannan bai cikin abin da ke tabbatar da wannan sura suran suran makka ake cewa kau da kai fa'arif anhum tawalla anhum ni kaji wannan a kau da kai daga gare su domin suran makka musulmi ba su da galaba musulmi ba su da nasara don shi waɗannan ayoyin duk da daga baya an saukar da ayoyin jihadi amma ba shahe su suka yi ba sai aka bar sunan wani lokaci duk lokacin da musulmi ba su da ƙarfi a gari sai sai amfani da ayoyin makka lokacin da musulunci yake da ƙarfi sai ya yi amfani da ayoyin madina zaka a makka ne ake cewa fata wallah anhum juya ka ba da kai fa'arid kau da kai da gare su ba ku annun ka yafe musu kau da kai saboda ne saboda musulunci bai da ƙarfi don haka duk lokacin da musulmi suka samu inda ba su da ƙarfi sai su yi wa'azi su yi kira zuwa ga addini su da kai ko an yi safon Allah ko an yi ba daidai ba saboda ba gwamnatin musulunci ba ce in gwamnatin musulunci ta zo musulmi har da ƙarfi sai suke to yanzu ko a yi musulunci ko a ba da jijiya mu za mu kawo zaman lafiya mu za mu kawo tsaro mu za mu kawo abin da ake bukata to ko a yi addinin Allah a ci waɗannan abubuwa a bagas ko kuma a ci addinin Allah sai an ba mu jizya jizya wadda ita za ta kare jinayen da dukiyoyinku da su za mu amfani shi musulmi Ina da dukiya za mu an shi zakka shi kuma da ba musulmi sai ya bada sai ya bada jizya zaka Allah ke saka walla annu an bisa batun su juya baya ka ba su baya hatta hin zuwa wani lokaci idan aka yi hijira aka koma madina musulunci ya samu karfi? to za a zo har makka za a buɗe ta za ka magana juya a ba su baya wani lokacin bai taso ba wa absirhum fa sawfa yusirun ka nuna musu za su gane ka jira su za su fahimta shi ne ka jira su in ka jira su na lokaci za su biyo ka da ƙarfi ya za ce aka bi azabi na yasa ajilun ka karanta ce yanzu azaba mu ne suke gaggawa suna ci a saukar musu azaba in gaskiya kake ka zo da azaba ya za ce fa na nazala bisa sahati idan wannan azaba ta sauka a farfajiyarsu a sababin mundarin ke da safiyar waɗanda ake wa gargaɗi ba su ji ba watan Allah yana da raji Allah yana kalaliya, Allah yana kalala, yana jan mutane, Allah yana wa mutane da ragon layya, a wa mutane kalala, in an ce ku ji ba ku bi ba nan take aka saukar da azaba ba. A'a, ana jira ɗan lokaci in ba ku yi bakin nan azaba ta zo, don haka wannan hadisin da aka jira ɗin Khaibar, kuma yadda mun karanta shi a nan, cikin sahih muslim haka yana cikin musnad imam ahmad imam ahmad yake haddathana rawhun qala haddathana sa'id bin abi aruba an atada an anas bin malik وعن أبي ألحة رضي الله عنه قال لما صبح رسول الله صلى lokacin da وسلم خيبر لو كتنا عليه السلام يسرقوا خيبر وقد أخذوا مساحيهم sun ɗauki kayan gonarsu za su je mutanen da dino ne wagadan ila ne. sun tafi zuwa ga shukokinsu na dabino wa arzihim da gonakinsu falamma ra'aun nabiyya lokacin da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam nakasu mudbirina sai suka soke kai suka dawo da baya da baya faƙala na biyu Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar Allahu akbar ya karanta wannan Yace in na inna na nazalna bi sahati qaumin mu in mun sauka a farfajiyar mutane fa sa asbabul munzarina kin da safiya waɗanda aka gargaɗi. ba mun kika ga ku mutanen kaibar ai muku hakuri wato ba nan kaki da an ce ku yi ba ku yi ba azaba ke zuwa an ce ku yi ba ku yi ba an ce ku yi ba ku yi ba mun yi tabiya ku ba ku yi ba sai yau ga Allah ya kawo mu a garin ku yau babu matsera yau babu mafaka sai Allah ya ce wata wallahi وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kaga sura kamar da muka faɗi ta rufe da tsarkake Allah daga naqati daga wasu daga wasu kofi wanda ba su cincince shi ba ka gobe za mu tashi wata wannan annuma yi zuwa ƙarshen sura saboda yau muna da neman taimakon marayu wanda sun ɗazu aka san saboda mu fara neman taimakon marayu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin zuciyarmu yau muka ce za mu fara neman taimakon marayu ko so jiya da muka faɗi account number nan wasu sun yi turowa an samu wajen dubu ɗari biyu da wani abu za ka suna nan cikin account yau za a ci gaba da nema za a nema ne za mu ji abin da aka samu kuma za mu saki account number insha Allah za mu ci gaba da tara zuwa ashirin ga wata abin da muka tara kuma insha Allah za a ba wa marayu Allah ta tabaraka ta'ala ya sa yi saboda shi Allah ya sa mu samu fiye da abin da muka samu samun shekarun da suka wuce kuma Allah ya ba duk wanda ya bai Allah ya saka mai da alkhairi kuma Allah ya ba ni ikhlasi wajen bai kuma Allah ya sa abin da aka bayyana ya amfani wa innan marayu za ka lokacin da muke aje kai ta tambaya sai kasance ana yawo da wannan akwatin ana neman wannan taimako bismillah to kahin kana tambayi an tsara cewa duk wanda ya je neman taimako ya zama yana da tak sai ne to Allah ba taimako zama sai da tak ka abana wanda ya da wata buwai Allah ta aiko taimakon marayu naira dubu goma tana neman a sa cikin addu'a Allah ya biya mata kwasu ta na alheri ba mai tambaya ta farko na cewa malan mutum ne wasa da iyalinsa har ta yi amma ba mani bace shin ko wannan yana wajabtar mata da wanka kitan mazi bai wajabtar da wanka bai kare azumi amma yana kare alwalla in ana azumi bai kamata a yi wasa da bai kai ga kitan mazi ba domin kada ta wuce zuwa ga abin da shi girma sai azumi ya kare amma dai kitan mazi bai wajabtar da wanka yana wajabtar da alwalla hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim daga Ali bin Abi zai radiyallahu anhu yace shi ke yake mai yawan fitar da maziyi sai tsammanin fitar da maziyi yana sa a yi wanka sai ya dinga wanka sai da bai ne ya tsage sai ya aika mai idanun da aso da tambayi mai annabi sallallahu saboda shi yana auren ya annabi sallallahu yana jin ya yi irin wannan tambayoyi ya tambayi annabi sallallahu annabi ya ce a iyaka ya wanki inda maziyi ya fice ya yi alwala za ka fitar da maziyi bai sa wanka kamar da wani hadisi ke nuna bai wacce wanka wallahu ta'ala na'am sai mai tambaya ta biyu na tambaya shi kuma akan shi ma magana ta iyali ta cewa ya sadu iyalinsa bayan kare saro da iyalin sai jinin al'ada ya zo amma bai san da zuwan jinin al'ada ba kuma ya zo ne yana cikin saduwa da iyalinsa shin ko akwai laifi akwai zunubi akan haka babu laifi idan lokacin da ya bai san akwai jinin ba ko kuma babu jinin lokacin da ya fara babu laifi wallahi wannan na cewa malam mutane da suke cewa Allah ka ba mu kai ba shi mu ko haka na halarta ban sani addu'a ya kamata lafazin eh, ke kasance da wakiti kuma bai kamata lafazin ke kasance da wasa ba da yake zai amma wannan lafazin yana halarta bai halarta ban sani wallahi na'am wannan ce eh, a shekarar da ta wuce na yi ma dokta tambaya game da yin mafarki ina azumi kuma da rana kamin dokta ba ni amsa sai ya roƙa min Allah ya hore min abin da zan yi aure ya ce to alhamdulillah ina kyautar da son Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi abdu amala saboda a halin yanzu an sami rana bayan sallah insha Allah bayan haka to Allah dokta ina neman ka kasance cikin waliyan da za su karɓa auren da ce zai kawo invitation bayan sallah yana godiya da addu'ar da kai mai kuma Allah ya karba ma sha Allah yadda ni zan tun da ina ta shi zana ta a <laughs> ga wancan saja'u ma baya da kyawu ga addu'a a saja'u ka saja'in jahiliya ce wa ha da Allah ka ba mu karka ba shi saboda me saboda irin wannan yana sa shi ya kasance abinda ake kasadi shi ne a burge mutane da magana ko magana ta yi daɗi to ko addu'a larabci ana canyin haka da kuma duk babu kyawu kasadi ga addu'a shi ne a yi tabaru ya karkatar da kai a koma ga Allah a roƙi Allah don shi mai addu'a ba su ya kula da ka'idodin hau ba ba su ya kula da ka'idodin larabci ba su ya tsaya kula da rufu'a da fataha da da sabda ba duk su ya kula da wannan ba abin da kake zuciya take kare ga Allah ne ka ban iya kankantar da kai ka Allah ta ba mu karka ba shi mutu yawa ba zai yi a ba ne kai da cewa har yanzu ina na akan cewa ban san hukuncin lafazin ba sai dai ban ba da shawara ya yi amfani da irin wannan kai da za a samu rana muna ruku Allah ya sa albarka Allah ya tabbatar Allah ya sa a yi aure kuma in ina nan sha Allah zan tafi duk wanda ya ga san da duwa ta ina nan ina tafiya in ban nan ne babu yadda zan yi wasu mutane suna ganin laifi na in ban tafi da nurar su ha ban gari kaga in ban gari babu yadda zan yi amma dai ina gari duk wanda ya ga san tashi ina tafiya zaka in aka tashi ka biyo ta hannun mala hasan ka ga ya kai ne wanda ka aiko invitation sha Allah zan tafi wallahi ta'ala wanda ce da Allah ya ce eh, yana neman an samu wannan tambayar saboda yana cikin damuwa kasancewar tana da alaka da imani ya ce ya kasance duk ya yi wani aikin alheri ko ya yi wata sadaka ko kyauta sai ya dinga jin daɗi a rayuwa ta kuma idan ya yi wani aikin alheri aka yaba masa sai ya dinga jin daɗi idan ya ba mutum kyauta ko sadaka ya ji daɗi shi ma sai ji daɗi idan kuma ya ba mutum kyauta ko sadaka bai yi godiya ba sai jiran shi ya ɓaci ta ce Allah wannan yana cikin riya kuma malam da Allah ina neman a sa ni cikin addu'a Allah ya ƙara min ikhlasi na farko zai cikin riya dukkanin su ko ka ba shi in ya gode maka ji daɗi ko in bai gode maka ba ka ji babu daɗi duk cikin riya amma dai yana rage lada إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ba don ku gode muka ba su musamman in bai hana ma gobe ka bashi ba ka bashi bai godiya ba jibi da ka tashi bai suka koma bashi ba ka cewa tun da bai yi godiya ba in ka ki bashi don bai yi godiya ba lokacin yake shigowa ka bashi ne domin yayi godiya amma ka bashi bai yi godiya ba saboda ka ji babu daɗi kowa yana son a gode ne Allah in ya bamu yana son mu gode ne zaka kowa yana so a gode mai zaka ka basuwa a gode ma ka ji daɗi an gode ma kai da kai ba don a gode ka bai ba amma an gode ka ji daɗi ba laifi ba ne kai ba don a yaba ka ba amma an yaba ka ji daɗi ba laifi ba ne an tambaye annabi sallallahu mutum ne yake yin aiki a yari sai a yabai da shi Ina cikin riya yake cikin sa'adin bushawar mu'min wannan bushara ce ta mumini ta lahira Allah ya gaggauto mai da ita za ka in kabba mutum sadaka ko kabba mutum kyauta ko kabba mutum tufafi ka ga yasa ka ji daɗi to wannan jirgin ba komai na ladarka wannan ba ya bace in kabba mutum abu baka ga yayi amfani da shi ba kabba mutum abu da ya ma godiya ba ka jiran ka ya tafi ba ya kai ba sai dai inda ka yi tabbatun da kabba shi ka kai tabbatun ne ko ya gode ko bai gode ba sai ya kila da amma in ka ko ba ba a akan bai gode ba nan to wanne na nuna ka ba bashi da ya godiya ne amma wanda ka ba basuwa don Allah ba ko ka yi godiya ko bai godiya ba amma mutum bai iya mallaka bacin rai da jin daɗin rai za ka ba mutum ya yi godiya ka ji daɗi za ka iya mallaka wannan ka ji baka ji daɗi ba za ka ji ka ji ka ji daɗi saba mutum bai yi godiya ba ka ji baka ji daɗi za ka iya mallaka wannan amma kana iya mallaka gobe ka bashi ko ka ki bashi za ka in ka ki bashi gobe to wannan kai kam kana iya mallaka sai kana iya sarrafi ne wannan kayan laifi wallahu ta'ala wannan mace ce tace malam idan mace tana sallah na san ya wajaba ta bude fuskar ta imalan ga wadda take saka niƙadi a wurin sallah in buɗe yake a getan titi tana tsoron wani ya ga fuskarta idan ta buɗe ko akwai laifi ko idan ta sallah da niƙadi ne ya fi in ta sallah da niƙadi niƙadi babu laifi shi su zama da yi mace ba ta sallah da niƙadi ba ta aikin hajji da niƙadi to amma in akwai maza wuri to tana sa kaji. na na aisha rabi allahu anha ta ce mun kasance wurin aikin hajji idan muka kusanto maza sai mu saukar da niƙajin mu mu rufe huska mu mu saukar da hijabi da niƙajin mu rufe huska don haka idan mace za ka yi sallah cikin inda maza suke tana sa ni kaji, amma za ka yi sallah a ɗaya cikin ɗakinta in za ka yi sallah wajen masallacin mata ɗai mata ɗai ne a wuri ko gefen mata ɗai ne da ba a sallah da misali sai in ana jin tsoron inda maza ka wucewa ko kuma an zama zan ko ana tare da su a waje daya wannan ko hajji ko sallah a sa riƙaji ta ta'ala wanda ce malami yana hukuncin wanda ya yi ma gemun sa dayin baki akwai kabarin malamai game da dayin dayin da baki shi dayin da wanda ba baki ba ana yi annabi sallallahu alaihi lokacin da ya je aikin hajji lokacin da ya je aikin hajji sai ya haɗu da na abubakar ta na abubakar da su na abubakar suka je aikin hajji mahaifin na abubakar da ba musulmi ne amma da ya hijira ba zuwa madina saboda ne saboda tsoho ne za ka fi sai na abubakar sai ya kawo shi duk fuska ce farfara ce fari fat sai a nufin sai ya ce hallata rakin shaikha fana ce yahu hallata yarkin hadal bayana wajen nafsu min sawada ta da bai da kun ba wannan dattijo mu mu zo mu gaishe saboda shekaru na da ba kawo shi ya zo ya gaishe mu ba ta da bai da kun canza wannan fare kun ne tantar da shi baki wata ba a bari ko kun fat a canza ta amma kuma sai an ce da kun ne tantar da ita baki kun kamar da mun karanta a cikin nan annabi sosai yana ne ne sai amma yana nuni tsuri ne ta da lalle ne zaka ana ganin ne da lalle shi ya fi inganci kuma shi ya tabbata kuma shi ne babu sabani amma rinewa da wani abu baki to yana jittawa ga sabanin malamai kauli mafi inganci kuma babu kyawun wallahu ta'ala na wani ce malam da gaske ne sallan mai hula ta fi kammala akan wanda ya yi sallah ba tare hula ba wannan hadisi ne da bai inganta ba hadisi ne mawdu'i ma kuma akan shi wa kusan masu ga ikon jiddan akan shi wanda ke akan mazhabar abu hanifa suke cewa sallah da hulla ta sallah ba hulla dubu saba'in don shi in ka je masallatai na ɗan mazhaban abu hanifa za ka ga ana kawo kwando-kwando na hula in ka shiga duk ƙofar da ka shiga za ka ga kwando babba za ka shi da hulluna kawai in ka zo ka ɗauka ka sa ka yi sallah in ka ɗaure ka aji ka aji yana nan da yawa in eh, eh, in ka je dubai za ka gani in ka je in ka je in ka je America in ka je Ingila in ka je duk kasashen da mutane India da Pakistan da Afghanistan suka tafi suka zama a wajajen in ka je masallacin wannan community ne zaka ga kwando gudan babba a kowane masallaci cike da hulla mutum kawai ka san hulluna fi sabilillah ya zo ya aza sai mutum ya ce sa ya yi sallah da su ne sallah ta fi lada da hula ba gaskiya ne wani da inganta ba wallahu ta'ala wannan ya ce malam akwai wani bawan Allah a unguwarmu kullum bayan sallah a asuba yake yin rakata ya yace saboda bai samun zuwa cikin lokaci ya ji wani mallami na cewa ana iya ranka rakata fajr bayan su ba amma kada a mayar da shi kullum kullum tumala hakan hakan ne ko kuma mutumin da mutum da ya mai da shi kullum kullum babu laifi yana so in wa mutumin eh, nasiha amma yana so abin da inganta da zan fuskanta shi a kansa abinda ya inganta shi ne ba a mai ta bayan sallah asuba yana halatta a yi ta in an mance radda aka mance ta a yi ta bayan sallah asuba bai taba tabbata annabi ya taba mance ta yi ta bayan sallah asuba ba bai taba ba amma ya ga wani ya tashi cikin masallaci a jikin tsuntsu ne a gida guda bayan gama sallah asuba ya tashi a biyu a ya ce mai asubu ba sallah asuba ta kuma a hudu sai ce mai a ya rasulullah ban samu sallah ba ban samu yin ta Eh, sallah asuba ba sai mita yanzu annabi ya tabbatar da shi a akan haka amma mai sheta kullun nan ake kullun haka ake yi ba daidai ba ne. za ka yana da kyau ku gaya mai cewa ba daidai ba bane kai ya mishi kullun bayan sallah asuba yake yi Allah ta'ala a taimakon da aka nema ne yanzu an samu naira dubu ɗari da hamsin da ɗaya da ɗari takwas Allah ya saka da kowa da alkhairi wasu hannun Allah na bihamdika shaɗu Allah ya rawa Allah ya saka da kowa da alkhairi a nan ba a kawo faɗi ne faɗi 0